العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حريا زمنا تكين سورة الأنبياء آياتنا زمنا تشمالا <coughs> بسم الله الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون قال الله تبارك وتعالى إن هذه أمة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أتكين سورة المؤمنون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون إن هذه أمتكم أمة واحدة للي ون الأمر الأمة كتياكو مسلمي الأمة ود تكي wa ana rabbukum kuma ni ne ubangijinku fa'budun to ku bauta min ma'ana wannan al'umma ce da aka ambata wannan jerin gwano na annabawa to dukkaninsu addini ne guda ɗaya wanda kuke kai kuma Allah ya ce ni ne ubangijinku ku bauta min kar ku bauta ma wani na wannan shi ke nuna maka Allah ɗaya ne Aƙida ɗaya ce saƙon ɗaya ne makomar ita ma ɗaya ce annabawa iyayensu daban-daban amma aqida su ɗaya ce shi yasa kowanne yakan ce ani ibadullah malakum min ilahin gairuhu kowa yana cewa bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta idan ba shi ba aya ta gaba وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون sai aka waye gari mutane suka rarrabe wato al'amarinsu da ke tsakaninsu wato jama'ar da ke bin annabawa suka rarrabu kowa yana da awar cewa shi akan gaskiya yake wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raju'u bayan cewa dukkanin su nan guda ɗaya ne sai kuma suka rarraba a dalilin soye-soyen zuciya kamar abin da ke faruwa kowa da jama'arsa kowa da inda ya dosa kowa da yadda ya fahimta kowa na ƙoƙari ya fahimci addini da kwakwalwarsa da hankalinsa ya ajiye asalin karantarwa da ta taho daga manzon Allah saboda tsabagen son zuciya da iya tawi da kuma zaƙin bakin da ba shi da dalili daɗinta addini ba zaƙin baki ba ne da iya buga misali da kame-kame da hayaniya a ƙalallahu ne ƙalar rasulu ƙalar sahaba ba kuma za a baka wata fahimtar da da ba a fahimce ta ba ɗayan biyu ko ka zo da fahimta wadda ta yi daidai da abin da annabi ya karantar duk masu hankali sun san gaskiya ne ko dai a baka kawai zakin baki da ne kuma kowa ya san ruɗa dirkaniya ne hakikanin addini shine abin da manzon Allah ya taho da shi ba abin da kuma zai kasance addini a yau har ƙasa ta naɗe wallahi sai abin da ya kasance addini zamanin manzon Allah ina fata an gane ko shi yasa manzo Allah ya gargadi kamar da ke cikin as-silsilah sahiha na Sheikh Al-Albani cewa annabi na cewa jama'a ta sallallahu za ta kasu gida 73 72 duk yan wuta ne in da daya a ga wannan magana tana da ban tsoro sahabbai suka ce to manzo Allah wace ce yace waɗanda suke suke kan ma ana alaihi wa ashabi waɗanda suke kan abin da ni nake kai a yau ni da na shi kenan magana ta ƙare duk mai hankali an ƙare masa magana duk wata fahimta duk wata hanya duk wani salo duk wani tsari da ke danganta kansa da addini kwantar da hankalinka ɗauki wannan abin ka kaɗe shi da kyau auna shi da ƙur'ani auna shi da hadithi auna shi da rayuwar magabata in ya ci jarrabawa tafi addini in ya faɗi bar ma mai kayansa kayansa don bai yi ka ba za ku tsaya gaban Allah ranar kiyama Allah ba zai tambaye ka kan kowaye ba zai tambaye ka ne kan mutum ɗaya shine annabi Muhammad saboda haka rarrabuwa kar a rarrabu a rarhaɗu a haɗu a kan gaskiya amma haɗuwa tana da dalili tana da ka'ida tana da harsashi tana da jigo tana da mafita tana da ainihin dawabit da qawaid da shurut ko ƙur'ani mai girma da ya kira musulmi su haɗu ai ya ba su ka'idar haɗuwar cewa wa ta sai ce bi hablillah bai ce bi haba'ili ba ko haɗu sai ce da igiyar bai ce da igiyoyi ba ashe igiyar ɗaya ce ko biyu ne la ɗaya ce duk aiki duk fahimta duk aƙida in ba tambarin manzon Allah akai wahalar da kai ne da'u kulla qawlin inda qawli muhammadi fa ma'aminin fi dinihi kal ku kowace magana in ta ci karo da maganar annabi muhammad sallallahu wanda ke da garanti akan addininsa ba kamar wanda yake kawai tunaninsa ne kawai ke karantar da shi haka ba saboda haka bayan Allah ya gaya mana cewa to fa annaba wannan al'umma ce guda ɗaya a dunkule a cure a mulmule a haɗe to sai ce ni ne ubangijinku kar ku rabu amma da yake an rabun sai Allah ta'ala ya faɗa wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un sai suka rarraba suka gutsutsura suka kacaccala kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa na da'awar ina tare da addinin nan yadda i waslan bi laila wa laila la tuqirru lahu bi dhaka shi yasa imam shafi'i Allah ya rahamshe shi yake cewa amantu billahi wa bima ja'a anillahi ala muradillah ya kuma ce amantu bi rasulillahi wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah na yi imani da Allah da abin da ya taho daga Allah bisa muradin shi Allah ɗin na yi imani da Allah na yi imani da manzan Allah da abin da ya taho daga manzan Allah bisa abin da manzan Allah yake nufi shikenan ba bisa muradinka ko na malaminka ko shehinka ko na waye naka ba ko waye aje shi gefe kama babban shehi kwaya da annabi Muhammad sai ka tsira in ba haka ba ka kama kafar wala wallahi tabbas kuma za ku yi canka cakare ittabarra alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'a bihim al'asbab to wannan rana ake gudu kar a zo gare shi saboda haka a karantar da mutane hakikanin musulunci a gaya wa jama'a hakikanin addin da annabi ya kawo Allah kuma kai mana muwafaka kan haka ka raba mu da ainihin son zuciya da bata saboda haka Allah ta'ala ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un Allahu akbar kowa zai dawo gare mu la ilaha illallah kullun ilaina raji'un bai mace kullun ilaina sayarji ba la raji'un ma'ana dawowa zuwa ga Allah ma ta zama suna gare su sunan su raji'un shi sa ta yake cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Allah na cewa ku kuma ji tsoron ranar da za mu yi da ku zuwa ga Allah ranar da haƙarƙari zai taɓa wato shimfiɗa ƙasa ranar da jiki zai taɓa lilkafani ranar da ruwan mai wanka wanda ke ɗauke da magariya zai taɓa jikin da ya mutu na'am ranar da maƙyangyama ke haɗuwa da maƙyangyama waltaffata saƙo bisaƙo ila rabbika yawma izinin masaq to mutum in ya tuna wannan sai ya saduda ya lallashi zuciya ya saba mata don kai shi ta baro shi وفقني الله وإياكم جميعا آية قبل تشين فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فمن يعمل هكا آيتك فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه wa inna lahu sai Allah ya ce duk wanda ya aikata aikin kirki kalli maganar faman ya'mal min as-salihati duk wanda ya aikata aiki na kirki ai al-a'mal allati shara'atha ar-rusul wa haffat 'alayha al-kutub haka asadi yace anan ma'ana ayyukan da manzanni suka shar'anta suka dokantar ma'ana suka mai da su doka kenan littattafai kuma suka zabar kan bin su duk wanda ya aikata aikin kirki da sharaɗi wa huwa mu'min alhali yana mu'mini kenan duk kyawun aikin mutum in dai kafiri ne to ba zai masa amfani ba me Allah ya faɗa game da ayyukan kafirai yace wallazina kafaru cikin suratul nur wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a an gane ko kafirai ayyukansu yanda kasan wato sarab menene sarab kawalwalniya abinda bature ke kira mirage m-i-r-a-g-e mirage sarab wal niya muna yara ana cewa ruwan aljan idan kana tafiya a kan titi wuri mai kwalta kuma ana tsananin rana ai kakan ga wani abu kamar ruwa ba ka ba kana ƙara zuwa kusa sai ce da ka yana gaba ƙara zuwa gaba to shine sarab kenan to haka Allah ya buga misalin ayyukan kafirai ce wallazina kafaru a'maluhum ko kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabahu misalin aikin kafirai kenan kamar sara shi yasa wani mawaki ke cewa zawat zaharatun kana sarabu sharabaha wai duk shuka da take jiran ainihin sarab za a bata ta girma sunanta yankwashashshiya sunanta yankwamammiya sunanta busassa kuma yana cewa laqad khaba man ya'tadu shurba sarabiha duk wanda ya saba kwankwadar ya duniya sunan shi halakakke saboda aikin da <clears throat> zai iya samun lada shine wanda aka yi da imani sannan aka yi aikin kirki wa man ya'mal ko kuma fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun haka aya take mhm fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun duk wanda ya aikata aikin kirki alhali yana mumini to ba za a butulce ma abin da ya ba shine fala kufrana li sa'ihi ma'ana ba za a ƙi ba shi lada a yi inkari ya yi ba kamar da ya faɗa can cikin suratu faha wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala hadma to haka nan ma wanda aikata aikin kirki za a rubuta masa abin da ya nagari kuma babu ainihin butulce ma abin da yayi ma'ana ba za a tozarta masa aikinsa ba wa inna lahu katibun ai muthbituna lahu fil lawhil mahfuz za mu tabbatar da wannan aikin da yayi a tsararren allo ilmuha inda rabbi fi kitabil la yadhillu rabbi wa la yansa aya ta gaba ta وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون qala sheikh nasiru sa'adi alaihi rahmatullah ana yake cewa ayyamtani'u ala alqura almuhlaka المعذبة الرجوع إلى الدنيا ليستدركوا ما فرطوا فيه فلا سبيل إلى الرجوع liman uhlik wa uzzib ayar na cewa duk wato haramun ne ga kowace alƙarya eh wacce aka riga aka halaka ta a cewa za ta dawo duniya ba zai yi ba malamai sun kasu gida biyu gwargwadon abin da na a kai dangane da ma'anar annahum la yarji'un eh Allah na cewa haramun ne ma'ana ba mai yiwa ne ga kowace alƙarya ga kowace kabila da aka halakar da su cewa ba fa za su dawo ba ba fa za su dawo ba wasu suka ce ba su dawo ba ai la yatubun ma'ana tunda sun halakata ba magana tuba kuma gare su wannan fasar a ne ya tafi kanta wata fasar na cewa ana nufin la yarji'una ila duniya ma'ana duk wanda aka halakar da su ba zai yi su dawo duniya wai don su gyara abin da suka yi ba sun da sun tafi wannan fasarar ibn kafir ya koro ta da kuma wannan ta biyun amma sai ce al-azhar al-qawl ko al-awwal magana wadda ta fi kyau ita ce cewa ba za su dawo duniya ba kuma wannan ita ce ta fi kusa da daidai wanda ya riga ya mutu kikenan zai tafi ba magana dawa duniyan nan in dai ba mutuwan nan da aka muka ba da misalinsa a baya wacce ta kawai azabtarwa ba wanda a kashe su a dawo da su saboda Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thu bayan mutane sun mutu a bayan su akwai barzakhu zaman iyaka har zuwa ranar da za a tada su da barzakh kuma kabari ce gane ko saboda duk waɗanda aka halakar da su ba magana dawowa ballantana su gyara aya ta gaba ta ce وإذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل هدب ينفلون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أنا نن أنا نن أنا نن أنا نن har lamurra suka rincaɓe kuma sai a buɗe ya juju wa ma juju sai su ya'juj wa ma'juj an ce ƙabilu ne guda biyu daga cikin ƙabilu na 'ya'yan annabi adam a yanzu haka suna nan katanga ce aka sa musu an rufe su an kulle su ba su da ikon fitowa amma dab da tashin duniya za su fito maɓarnata ne criminals ne in suka zo lamarin su ba kyau Allah karka samu gansu batansu ya zo wuri biyu a ƙur'ani ɗaya a suratul kafi ɗaya a anbiya a kafi qalu ya zalƙarnai ne inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka harjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda قال ما مكنني ربي في خير فاعينني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما هر اندي كيتشي هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان, وكان وعد ربي حقا waɗannan ƙabila da yawa suna ta mangano a kansu misali malaman anthropology suna cewa ai eh, ai daga cikin jikokin annabi nuh an sami karkasuwa gida uku akwai layin gidan ham akwai layin gidan yafat akwai layin gidan sam ala kulli hal suka da wannan mangano a ilimin anthropology ilimin salsalan mutum waye da sauransu human history cewa su yafat su ake kira japeth su ne ake ganin suke da alaka da al'atrak turkawa da wasu daga cikin kasashe na turai wanda wasu misali ali akbar a littafinsa yake cewa su ne ake fahimtar su kamar plutonic da kuma teutonic wasu na cewa daga nan suka gangaro suka zamanto kamar ka ce kwaminisawa da ainihin wato a 'yan jari hujja waɗannan tafasil ne da ba sai ka dinga takalif ko kuma takallufi na sai ka abin da nan ba kawai dai ya ya'juj wa ma'ajuj khalas kabilu ne tafasil allati la dalila alaiha la na'tabiru biha amma ala kulli hal ka san an fada ko mun karanta mun san an fada din amma abin da qur'ani ya fada su ne waɗannan to amma su masana anthropology sun yi wannan classification wannan kashe-kashen kamar da suka ce akwai kabilar ham wato ainihin al'anasar alhamiyya ko kuma hematic stock kamar da kuma suke da waɗanda suka gangaro ta gidan sam waɗanda ake kira alƙaba'il samiyya ko kuma semitic stock ƙarƙashin wannan kana da irin su phoenicians finiqiyawa da larabawa har da yahudawa shi yasa wani abin mamaki a yau duk wanda ya taɓa yahuda sace ya yi antisemitism ban ne ko kun taɓa jin wannan ba wai almu'adiya ko ba ka ba lissamiya tare da kabilar samiyawa ai ba yahudawa ne laraba suna ciki to su kabilan ya'juj wa ajuju ana ganin daga wannan layi ne na yafa kamar da na faɗa amma ƙur'ani mai girma <clears throat> ya ba mu labarin surare guda biyu wuri na farko suratu mai al-kahf wuri na biyu suratul anbiya nan wurin hatta إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون hadabin to wannan kabila guda biyu mabarnata ne har lokacin da ainihin aka bude su eh har lokacin da aka buɗe su ya zo cikin hadisi zalla na cewa kai can larabawa bone ya tabbata gare su ga wani bala'i nan ya karato katangan ya wa ma'ajoji ya kusa bulewa su fito to Allah ya ce har lokacin da aka bude su wahum min kulli hadabin yansilun ma'anar hadab almakan almurtafi min al hadab su dinga malam mazayowa suna gangarowa suna tudadowa suna bulbulowa daga kowane yanki mai tudu na ƙasa yan silun suna gangarwa za su yi barna an ce in suka zo duk ƙauye da suka tarar musulmin da ke ciki sai su gudu saboda fitina su fitina ce babba sai su mazaye su bar kawai sai sun kwankwada duk ruwan da ke ainihin yanki duk wata shuka su cinye za su haifar da mummunan barna har mumine na wannan lokaci bala'in ya kai musu bala'i su daga hannu zuwa ga ubangiji suna neman taimakon sa taimako da ubangiji ya zo sai allah ya halaka su gawakinsu da mushe-mushe din su za a bar su a bayan ƙasa nan ma ya zama bala'i saboda wari da ɗoyi tukun allah ya aiko wasu halittun sun su a kawo da su a lokacin dai duniya kenan ta kama hanyar tashi gaba daya la ilaha illallah sannan kuma abin da zai biyo baya bisa abin da Allah ke so zai biyo baya saboda haka mumini kullum ya addu'a Allah ya sa ya wanye da wannan duniya lafiya saboda haka hatta idza futihat ya ajuj wa ma'ajuj wa hum min kulli hadabin yansirun الآية التالية واقترب الوعد الحق فإذا هي فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين الله تعالى نتشوى واقترب الوعد الحق الكورن النجس كيانة تاشن كياما واقترب يا كراتو يا ذو كسا a wannan lokaci فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا wanda wannan alkawarin wannan ranar ana sanufin tashin alkiyama ne e ya riga ya zo to a wannan rana Allah na cewa fa'iza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru sai ka iske gannai da idanduna na mutanen da suka kafirce shakhisa a daddaburce a daddwale a gwaggwale cikin firgici da hazali subhanallah suna cewa ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha suna kai can mu mu da gaskiya mun gafala gabanin wannan ranar amma ɗauka haka bane shine can a wani wuri za ta ce za su ce ya wailana hadha yawmuddin kai can su ran tashin kiyama gashi na ta riga ta zo saboda ka fa sha hiya shakhisatun absarul ladina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min haza bal kunna zalimin kai dai mun kasance azzalimai ne wanda a wannan rana in ma nadama ce suka yi nadamar ba za ta yi musu amfani ba aya ta gaba ta ce na Allah ta'ala ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun ku dinnan ya ku kafirai da abebaɗen da kuke bautawa ba Allah ba to tsaya ku ji da kyau hasabu jahannam dukkanin ku kirare ne dukkanin ku bantar momi ne jam'in bantar ma bantar ma bantar momi ne na wutar jahannama kirare ne na jahannam antum laha waridun ku dinnan masu shiganta ne to mecece hikimar cewa wato hatta gumakan za su shiga wuta bayan ba su da hankali domin ya ce innakum wa mata abuduna min la hasabu jahannam da ku da abin da kuke bauta duk kiraran mutane ne me hikimar gunke shiga wuta wanda ba shi da alhawas ba shi da hasasayya sai suka ce dan a nuna ƙaryatuwar cewa su Allah ne to ƙarya ne wanda baka ce Allah nan to gashi a wuta kamar da Allah ke cewa ake gama as-samiri wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifan lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi sa kalli Allah na naka za mu kona shi mu kuma sheke to kasa auta to kaga ai in ne da gaske ne Allah mai iko ai ba za a yi masa haka ba ko zai yi غير ممكن طيب ta gaba. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون فقع أمسا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون يو إن دا waɗannan gumakan alloli ne kamar da kuka faɗa yayi ma waraduha ina ba su shiga wutan ba inda alloli ne bisa da'awarku da rayawarku to ina ba su shiga wuta ba to ma gashi nan wa kullun fiha khalidun ay kullun minkum wa mimma ta'buduna min dunillah dukkaninku kuma masu gumakan da gumakan kullun an mata gini ne akan rufa saboda ainihin alaƙarta da idafa da aka shafi an gane to duk gaba ɗaya suna masu dawama a cikin wuta sai Allah ta'ala ce mai lahum fiha zafirun wahun hum fiha la yasma'un a cikin wuta suna da zafir wani irin ƙaraji mai tsananin ƙarfin gaske eh, wahun fiya la yasma'un har ma ba sa iya ji a cikin wuta ɗin. za su kasance summun bukumun umyun eh ba wani abu da suke ji in ba jin wannan zafir din ba shi kawai suke ji saboda masifarsa aya ta gaba ta ce min لهن الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون للي وتنند الحسنى kyakkyawar kaddara ta gabata gare su saboda su daga wurin ma'ana waɗanda suke an riga an rubuta fil azal cewa 'yan aljanna ne Allah ka samu na cikin su waffaqani Allah wa iyyakum jami'a innal ladhina sabaqat lahum minnal husna waɗanda kyautatawa e ta rigaya gare su cikin kaddaran mu to ulaika anha mub'adun su kan waɗannan ababan nesantarwa ne daga irin wannan azaba din aya ta gaba la yasma'una hasisaha وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حصيصها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون يبا ما ساجن حصيصها كودا موسنت إتوتر ko motsinta ba sa duk wani abin da ma ke alamta cewa wata ce to ba su ba ita saboda Allah ya riga tsare su wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun suna cikin duk abin da rawukan suke sha'awa duk abin da suke bukata Allahu akbar wa hum khalidun kuma masu dawama ne ka ganin sai aka hada abu biyu samun ni'ima abin ayi murna ne abin ayi doki ne abin ayi birede ne to amma a lokaci guda kuma in ka fara tunanin to akwai yiwuwar ni'imar ta kau sai kuma ka ga ranka ya ɓaci ba ka bane to sai aka kore mai yan aljanna wannan Allah ta'ala yana cewa me lahum fiha hukuma kuma wa lahum fiha ma tashtahi anfusu abu na farko kenan duk abin da rawukan suke bukata kenan a aljanna ashe rai za ta bukaci abu ai kwarai kwa kaga a duniya rai yana da ma'auni biyu na rayuwa daɗi da rashin daɗi a dai duniya komai Allah ya bibiyo ne don ya ce wa khalaqnakum azwaja komai an yi bibbiyu bibbiyu kaga inda farin ciki akwai bakin ciki inda ƙoshi da yunwa inda ƙarya da gaskiya inda ilimi da jahilci inda haske da duhu inda tsayi da gajarta inda kauri da rama inda sama da ƙasa inda rago da tinkiya inda amale akwai matarsa ta guwa inda wato ainihin namijin ya sunan shi ingarma akwai mai komai Allah ya yi biyu biyu biyu to amma in aka shiga aljanna wannan tsari zai canza mai dalili a duniya ka ce inda bakin ciki da farin ciki dan aljanna baya bakin ciki daɗin ne kawai la ilaha illallah abadan saboda me domin Allah ta'ala ya faɗa ya faɗa a cikin wannan aya kamar yadda muka ji yana cewa me wato wahum fi mashtahat anfusuhu khalidu su 'yan aljanna suna cikin mashtahat kallima lilistighra duk abin da ransu ke bukata to in ku duk abin da rai ke bukata shine za ka hararo bakin ciki kenan farko dai ba tsufa abin da ke kawo mutum cikas ba haka ba ne ga mutum yana share gemu kara ce ya girma da ya fito da dan masha Allah dan madubinsa aljo duk inda ya fito ya kwakule ya kwakule ya kwakule kana saba ma sunnar manzon Allah kana aikata haram aikata haram misali kawai na ɗaya cikin da yawa kai suke wasu mata ana shafe-shafe a dole dai ba a girma ana nan dai a shafa gazal a shafa katambiri a shafa fankeke yanzu kuma an ci gaba ci gaba mai haka rijiya yana shiga rami yana mun ci gaba a dole dai ba a tafi ba kuma za a tafi to wannan matsala ta tsufa da girma da kaza kaza kaza aljanna duk babu matan aljanna ce urban ne a taraba tsararrakin juna ba za ka taɓa tunanin kana sha'awar wani ba aljanna ka je ba gan shi ba babu shi yau kuwa a duniya kowaye kai duk abin da kake bukata duk matsayinka da kudinka da ilimin kana ji kana gani wani abu sai ga gare ka haka ne ko ba ka wani gaya min wanda kake ji yafi kowa kuɗi a duniya in gaya maka kuma abin da ya gagare shi gaya min wanda kake ji shi yafi kowa mulki in gaya maka abin da ya gagare shi ba ga waɗannan azzaluman kasashen ba na duniya ko musulunci ya zama ƙarfin kafa a gare su tunda suka yaƙi kwaminisanci suka ce ai sun gama da kwaminisanci wa ya rige musu shine musulunci musulunci ba ya yaƙuwa ba zai yaƙu ba tunda suna da iko fa ta sun gama da shi ba zai gamu ba da musulunci kirkirar wani ne da an gama da shi tuntuni amma ina kayan Allah ne al-islamu la walan yuharaba wai abin da nake cewa ashe kenan ko da karfin mulki ne to ga wani abu ya zama musu sun kasa da su shi to amma aljanna duk babu wannan abu na bacin rai to sai Allah ta'ala ce wahum fi mashtahat anfusuhum kaga na farko kenan suna tare da duk abin da ransu ke bukata ba wannan kadai ba wahum fiha khalidu ko masu dawama ne duniyan aka baka abu kana tunanin abin zai kare wannan tunanin ne ke sa ka ga ainihin ma'aikaci yayi sata to fa abin nan fa gaskiya appointment din na shekara kaza ne to maza maza maza maza ka dibi naka kawai in mutum ya ci zaɓe ko ma bai ci zaɓe ba shi fatan shi dai kawai kara mulkin ya ƙare so bari duk yadda zai yi ya gari ya tabbata akan mulki haka ɗan adam yake in gida ne kai sabo babu irinsa baka so a ce ainihin wani ya wuce ka to tunanin samun ni'ima daban tunanin akwai yiwuwar ni'imar ta gushe daban to duk waɗannan Allah ya kore mai 'yan aljanna na farko dai akwai garanti na samun ni'ima din na biyu ba zai gushe ba a ɗaya gefen kuma su 'yan wuta so suke abin ya gushe Allah kuma ce ba zai gushe ba su kuma qala innakum makifun da haka muna fata Allah ka sanya mu cikin aljannarka da rahamarka وهم ta اشتهت anfusuhum haka ne ko khalidun suna masu dawwama ba masu fita bane aya ta gaba ta ce min la yahzunuhum al-faza'u al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ika هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله تعالى نتشوى لا Allah yana cewa la yahzunuhumul faza'ul akbaru babban tsoro babban razani babban firgici ba zai dame su ba saboda akwai wani babban tsoro da za a ci babban firgici na zuwa babban tashin hankali ranar da aka ce an yi busa ranar da aka ce takardu sun fara flying wani karbi takardanka da dama wani karba da hagu wal iyadu to akwai firgici fa akwai tsoro fa wa fil qiyamati takhwifun jalal tunda kaga Allah yana cewa rana ce ma da mace wadda take da ciki kaddara ma in akwai za ta haife kafin lokaci rana ce saboda masifar ranar yaro da aka haifa a yau in ta haife kafin ya faɗi ƙar ya yi furfura to wannan tsoro wannan firgici ah ya tabbata a hadisi za a kawo rana gwargwadon mil mai ruwa ya ce ban san mil ɗin tafiya ba ne ko mil sai malamai suka ce ala kulli hal yana dai nuna maka bala'in wannan ranar rana gwargwadon mil kawunan mutane da ƙwaƙwalai na tafarfasa kamar tukunyar talge uwa ta ce ni na haife ka ya ɗana ba ni wani yanki na ibadarka ko na cika in shiga aljanna yana nafsi nafsi nafsi nafsi ita kanki yawma yafirru al-mar'u min akhihi ranar da mutum zai gudu fintin kau daga dan uwansa wa ummihi wa abi da uwar da ta haifar da baban shi sai me wa sahibatihi wa bani da matarsa da 'ya'yansa waɗannan su suka fi kowa fa kusaci da kai za a gudu ka bar su saboda mai likullin ri'in minhum yawma idhin sha'anan yahuni kowa da abin da ya ishe shi to saboda haka amma sai gashi Allah na bamu labarin su waɗannan duk wannan tsoron duk wannan razanin sai dai su ji labari kawai in ce akwai mominai da za su taso suna to muna duniya muna ji lokacin tafsiri da karatu akwai rana mai tada hankali wai da Allah yaushe ne ne la ilaha illallah a ce ai kuna cikin zababbun ubangiji ai Allah ka sa muna cikin su saboda haka Allah ce la yahzunuhumul faza'ul akbar babban tsoron nan ba zai tada hankalinsu ba ba wannan kadai ba wata talakahumul mala'ikatu mala'iku suna musu maraba suna fitowa daga kabari akwai mala'iku yantar ba yanzu da Allah ko a duniya ne mutumin da ya zo garin kaduna ya sauka ɗaya daga cikin tashoshin mota kakuri nan ko kawo alal misali tun kafin ya iso ma ana masa waya ana tofa jami'an tarbakka da hotel ɗinka da abincin da za ka ci da motocin zirga-zirga kai ake jira da Allah shi za ka zo da wanda in ya zo tashar zai je yana neman inda ya kwanta a gindin bishiya ba shi da ma inda zai kwanta ana malam tashi nan magun kwanciya bane ya je gindin mota a ce kai barawo ne kaga ai duk baki ne dai wancan bako ne <laughs> wannan ma bako ne amma hal yastawiya ne masala wannan misali ne kawai amma walillahi al-masal a'la to a duniya kenan masu wannan matsayi kalli shi wancan inda yake da martaba to su waɗannan muminai na gari suna fitowa daga kabari mala'iku sun zo suna haza yau mukumun lazi kuntum tu'adun da rana fa ta zo da ta zo ita ce yau la ilaha illallah ita ce ranar da ake muku alkawarin ita ce ita ce ta zo kamata kowa shiga taitayinsa kar kai sata kar kai zina kar kai shirka kar kai bid'a kar kai ƙarya kar kai luwafi kar kai kirki maɗigo kar kai iskanci kar ka ci dukiyar jama'a kar ka ka yani kar ka wulakanta iyaye kar kai wasa da neman ilimi kar kai kar kai kar kai kar da yawa akwai kuma yi yi yi yi yi da yawa waɗannan su za su haɗu su baka dama ka shiga cikin wannan kirari da mala'iku ke cewa muku yawmukum alladhi kuntum tu'adun ga ranar taku ita ake muku alkawari wace rana ce sai Allah ya sake bada bayanin ta a gaba ce me yawma nadwi as-samaa'a lil-kitab يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب أو تقراء للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين منصوب بالفتحة لفعل محذوف مقدر أي وتقديره واذكر يوم واذكر yauma ka tuna ranar da e natwi sama'a za mu naɗe sama sama a naɗe ta natwi ka tsayi sijilli lil kamar naɗe falle na ainihin littafin daftari kin za kudin da na fefa misali haka za na ita ita kanta sama daban ne dan wannan za ta yi bindiga za ta tashi daga aiki yau matu baddal ard gal ard mawa ƙasa ma za a canza ta Allah zai ce ba a wannan ma ƙasar za a yi hisabi ba don an zidda jinin haram saboda an yi zina an yi kaza an yi tsiyata ko shi kenan kawai halitta ce sabuwa fai za a tashi ne a wata rayuwa daban hadisi ya tabbata haka za a tashi kawai tsirara hufatan hurla kusan ma na hufatan za a tashi hufatan uratan hurla za a tashi hufatan fyalfyaci me ake ce ma fyalfyaci huntaye fyalfyaci kuma huntaye hurlan malobanta kalmomi uku za a tashi ran tashin kiyama fyalfyaci huntaye malobanta ma'anin huntaye babu tufafi a jikinsu matun burburai za a tashi kuma za a tashi fyalfyaci kafa ba takalmi gurla ainihin a koma cikin loba maza da mata har uwar muminai na na aisha ta ce kai can mata ya rasulallah haka za a tashi maza na kallon mata mata na kallon maza saboda kunya irin ta uwar muminai sai ce ina ke yar dan abi kuhafa ai tashin hankalin ranar ya fi karfin wani ya san akwai wata ko ta san akwai wani likullin ri'in milhum yau idin sha'anun ya Allah ka ba mu sa'an zuwa saboda ka rana ce da ce yau manattu sama ka tsayi sijilli lil kitab ko lil kutub kama bada ana awwal khalqin nu'idu yanda muka fari halitta haka za mu maida ta shine suka ce komai zai koma inda yake subhanallah wa'dan alaina wannan alkawari ne da muka ɗora ma kanmu ji Allah shin wata matsala tashin kiyama wajibi ne ana as'alukum mali li samiti na sakiti. tashin kiyama wajibi ne sun ce a tashin kiyama wajibi ne to amma tambayar ita ce shin wajibcin akan wa akan Allah shi ne mashikilar ai matsalar ta tauhidi kai dai ka san babu wani abu wajibi akan Allah ba wani abu wanda yake da ka ci dole akan Allah to waye zai masa dole babu shi to amma ga shi ya ce wa'adan alayya alkawari ne akan mu sai ka ce e tashin kiyama wajibi ne akan kowane mai imani ya yadda domin Allah ya alƙawarta ma kansa ba wai dan dole ba an gane ko a haƙƙin ubangiji sai ka ce kiyama za ta tsaya saboda ba alkawari ya saba la yukhlifu Allahul mi'at amma wajibi tashin kiyama idan Allah ya tashi so in kai amfani da kalmar wajibi eh dangane da alakarka da shi ubangiji ni wajibi ne in yadda za ta tashi dan ya faɗa an gane kuma saboda ya ci ta tashi kuma baya saba alkawari shi sa ce wadana da haka idan aka ce da kai wajibi ce sai ka ce kwarai wajibi tashin kiyama saboda Allah ya alkawari baya saba alkawari ba girmansa bane haka azza wajal so wajibcin ya zo ne bisa la'akari da ni bawa ne dole in yadda yi alkawarin haka kuma shi ba ya saba alkawarin tare da babu wani abu wanda yake na tilas a kansa amma kiyama tana zuwa inna sa'ata atiyatul la rayba fiha haka Allah ce babu ainihin shakka a wata aya yana cewa akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tasa boye ta kawai nake yi don a saka ma kowace rai kan abin da take aikatawa to kaji daga cikin yanayin wannan ranar kenan yau mana sama'a ka tsayi sijilli lil kutubi kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin mu masu aikata haka ne aya ta gaba ce mai ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون قال آية تقبل سيمس آية إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين الله تعالى يتشي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون للي مرق من ربطة أتكين الزبور معنى للتافي تنتني من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون سيكي تشوى yana nufin al ne al ma'ana tun bayan baya Allah ya riga ya rubuta cewa wannan kasar bayansa na gari su ne za su kasance mamaya a ciki yana nufin istikhlafi ne ولقد كتبنا في الزبور zikiri arda ya أن ha ibadiyar salihun bayina na gari su za su gaji ƙasan nan amma tun da ya ce bayansa to suna da sharuɗa in sun kiyaye dokokinsa sun tsaye da shari'arsa sun raya sunnar annabinsa sallallahu alaihi wasallam to lalle Allah zai ba su istikhlafi kamar da yake faɗa yana cewa وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna amma da shardi biyu ya'buduna ne la yushrikuna bi shay'a Allah ya alkawari ga waɗanda suka yi imani cikin ku suka aikata aiki na gari lalle zai Allah zai khalifantar da su a bayan ƙasa yanda ya khalifantar da waɗanda suka zo gabanin saboda haka wannan shine sakon da wannan aya ke nunawa ma'ana tamkini da ba da dama ga muminai na gari su kasance su ne jagorori shugabanni a bayan ƙasa wato abu ne wanda yake tabbas zai tabbata ga bayan Allah na gari sai ce inna fi hadha la balagan liqaumin abidin cikin wannan abin da muka ji la balagan wallahi akwai wa'azi akwai iyar da saƙo amma likomin abidin ga mutane masu bauta ma Allah ja'alana Allah wa iyyakum minhu wa hasharna في زمرتهم ومعهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يو لا مداكة دكينوا سيدنا الله كي مبوبي السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, Allah ya saka malam da alkhairi ah, a um, wannan taron da muke da shi na annon ramadan lecture na maika kamar yadda muke sanarwa tun farin wannan tafsiri insha Allah ranar lahadi mai zuwa ne wato sha biyu ga watan ramadan kuma za a fara taron ne tun da safe karfe tara insha Allah ta'ala kuma a rannan insha Allah za a ɗage tafsirin da na turanci da na hausa sai ranar litinin insha Allah ta'ala za a ci gaba da tafsiri ah, na biyu 'yan agaji ko da ke uwa mata suka bukaci a sanar da wannan suna ana cinkoso wajen fita nan gate shine suke roƙon 'yan uwa maza tunda su ba su da yawa a dinga musu haƙuri su so bayan sun fita kahin maza su fita الله من الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim to kafin na fara karantawa akwai jan hankali da ya kamata na yi wa wayanda suke rubutu takarda dukkanin tambayar da take kai tsaye zuwa ga taɓa wani mutum ne ko kuma wasu mutane gaskiya fi layi ba za ta samu shiga ba tambaya ta farko ita ce assalamu alaikum malam ina malam ina hukuncin 'ya'ya da suke yi wa iyayensu tsaki Allah ta'ala ya ce wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul qawlan karima wa لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ce kada ka kuskura ka gaya ma iyayenka uffin tir na gani kuma kar ka yi musu tsawa to shi ko tsaki da tsawa ai ɗaya ne kusan matsaki ya fi muni ai tunda ba san me ka kullata ba kuma tsaki yawanci ai wata dabba ce mai hadari da ma aka ce aka kashe ta tsaka ita take yi a iyaye sun fi karfin a haka a takaice ba ɗa da zai yi haka sai gaskiya a sani na wallahi sai dai 'ya'yan arna su ne marasa tarbiyya to ko su ma wasu ai suna da nau'i na girmama iyayensu a iya addininsu amma generally 'ya'yan arna ke ma iyayensu tsaki amma a ce dan musulmi ko 'ya musulma ku kalli ka musu tsaki to waɗannan 'ya'ya ne ko ko waɗannan 'ya'yan Allah ya tsare mu ya kare mu Allah kuma ya kiyashe mu daga irin wannan munahalin mai tambaya ta gaba yana tambaya yake cewa assalamu alaikum malam shin shari'a ta tanadi ya'ya idan za su gaida iyayensu su durkusa annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin koyi akan kowane abu gaisuwa kuma annabi ya bamu abin koyi akan ta saboda gaisuwa ibada ce ba haka bane misali abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda sahabi ne ya kuma rayu da mahaifinsa wanda shi ma sahabi ne wane ne mahaifin madalla abdurrahman ibn abubakar da muhammad ibn abubakar ƴaƴan sayyidina abubakar ne sahabbai ne kenan sun rayu da su zamanin annabi kuma duk suna gashe su kuma duk waɗannan sun rayu da annabi sallallahu alaihi babu ɗayansu da ya durƙusa wajen gaida mahaifinsa babu kuma ba za ka samu hadisi ɗaya da ya nuna maka cewa ɗayansu ya durkusa wajen gaida mahaifinsa kuma a gaban annabi aka yi kuma bai ce kai mai sa kai yaka ba kuma wahayi bai sauku ba wanda duk abin da za ka yi wancan gurin kake kalla ka samu samfurin aikinka to ba su yi ba ashe kawai al'ada ce irin tamu to idan mutane suna da al'ada to al'ada ta kasu gida biyu akwai mai kyau akwai mara kyau yanzu kaga a al'adar kasar hausa da mu muka taso muka sani da idan aka aurar da yarinya a billah ai ɗora ta ake akan turmi ana mata wanka da goro a bakinta a wannan lokacin a maguzancin baya kuma a kai ta ɗaki wata tsohuwa gulmawuya ita ke kai ɗaki ba gaskiya ke kai ta ba a je a ƙulla kissa da kitififi da kisisina to kaga al'ada ce amma da yake ba ta da kyau kaga alhamdulillah tana yin waje kusan babu ita yanzu nan cikin abin da na sani dai to kaga wannan al'ada ce to yana daga cikin al'ada kuma amma mara kyau yana daga cikin al'ada a ƙasar mu yaro girmama na gaba to sai muka ga to ai bangaren girmama wannan ka durƙusa masa bangaren girmama wannan tun daga can nesa ka cire takalminka ka wuce wasu kuma a wurinsu girmawan ka cire hula kaga duk convention ne na mutane ita kanta gaisuwar akwai masu faduwa a ƙasa fishi hakan nan flat ko akwai kuma wanda adurkusawa durƙusawa suke yi to in ka ce a durƙusawa wajibi ne sai mu tambaye ka to wanne ne da masu faduwan da masu tsayawan da masu gashe ka wanne ne na addini wanne ne Allah ya ce ciki to da ba ka kame kame ne kenan to kenan amsa babu inda shari'a ta ce ka durƙusa samu wani to me abin yi abin yi ba a yi me abin yi abin yi ba a yi sai dai idan kaddara mutum yana fuskantar iyayen da ke masa barazana in bai yi ba zai rasa kaza zai rasa kaza to sai ya auna in wannan kaza din ya shafi rayuwa dole ko ya cutu in yayi laifin na kan iyayen hukuncinsa hukuncin illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra kuma wani abu mamaki ai Allah cewa waye wa idha huyitum bi tahiyya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah ya ce in an gashe ku da kowace irin gaisuwa ko kuma da irinta ko abin da fi kyau to shi inda gaske ne durkusa sai an durkusa maka kai ma da an durkusa kai ma sai ka durkusa inda Allah ne faɗi haka amma kaga inda zaka rike na musulunci assalamu alaikum fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ku yi kanku sallama gaisuwa ce mai kyau sadaka a saba ma yara da wannan ba reni bane me yafi danka ka ce assalamu alaikum miƙa masa hannu abinda Allah ce tahiyya assalamu fa kace aminci assalamu alaikum in yarka ce ma ka miƙa mata hannu ko laifi ne yarka ta cikin ka miƙa mata hannu ku gaisa amma ban da mu ban da bahaushe sai dai ɗaura fuska ya murtuke fuska in ya zo gida ya dinga shan kunu ga mai gida ya dawo eh iyalin ma ba sallama ba gaisuwa ba sakin fuska ta kawo abincin ma tana ɗan ta ajiye ta juya da baya wasu ma wallahi da san aljanu sun taɓa su eh domin mai gida ne in ya tashi dawowa gida a waje fa yana dariya da mutane yana Allah yana raha da ya zo gida malam sai sai sai sai gyara murya wai a san fa mai gida ya dawo kuma wani ma sai ya sai sai sai ya shuri kwano tukun wai a san fa ya dawo a dole to kaga wannan hauka ce ai kai gyaran murya baka shirya ba ka shuri bokiti ka shuri waye dan a san ka dawo sannan ba sallama bayan annabi ya gaya ma anas allah ya kara masa da cewa anas ka yi ma iyalinka sallama zai zama albarka gare ku sauraka wannan kenan game da maganar ainihin durkuso ina fata an fahimci wannan matsala da kyau kuma allah ya taimake mu wajen bin gaskiya da aje kuma son zuciya to mai tambaya na gaba yana cewa assalamu alaikum malam ina son ka don Allah malam ina so ka yi wa 'yan majalisa 'yan majalisar mu nasiha akan yanda suke yanda suke bari ake ɗora bible akan alkur'ani yayin zaman majalisa to ina fata allan da ka so ni dan shi shi ma ya so ka haka don wannan karantarwar sunnar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam amma dangane cewa na yi nasiha ga 'yan majalisa su daina ɗora bible akan ƙur'ani to dama mu kawai abin da za mu yi shine mu faɗa mu sanar mu ja hankali mu nusar mu yi gargaɗi amma ni ina fahimtar kuma akwai wani matsayin da kusan ya kamata ya ɗoro kan haka yanzu kaddara misali idan ana haka a majalisar dokoki na jihar kaduna haƙƙi ne nauyi ne na musulmi a yi group ce da Allah muna neman audience da kakakin majalisa ah wakiltan ku suke wakiltan mu suke dan me wani abu na damuna ba zan kai kuka ba ta yawanci al'umar mu babu da wannan wata kazar kazar din za ka iya zuwa majalisar nan ka ce to ina so in ga 'yan majalisa ina da abin nan ko ka san a tsarin ma da suke bi na demokratiya akwai abin da suke kira provision na private bill kana iya zuwa yanzu majalisar dokoki a abuja ka je a tara maka 'yan majalisa ka yi rubutun ka gabatar da abin da ke damun ana kiran su private bill kuma yana da cancantar a tattauna to balantana a nan gida saboda idan malamai suka ba da nasiha so to me kamata sai a yi aiki kuma ina ba da shawara misali kamar duk wata kungiya kamar maika da jama'atu da sauran kungiyoyin da muke da su za su iya ɗaukan wannan mataki a je a kakakin majalisa da Allah ga tsokacin da muke da shi a gyara kaza da kaza da kaza ku da haƙi a kanku muna ganin faɗa kawai ba zai isa ba gashi mun zo mun sauke nauyi na tabbata muku wannan zai tasiri an gane wata hanya kuma shine rubuce-rubuce a jarida ko kuma aika ma ainihin aika ma shugabannin da wasiƙa amma bayan an faɗa a ɗauki irin wannan mataki na kai ziyara shi kuma yana da amfani da haka tare da haka muna kira ga shugabannin da suke wannan su tsoraci Allah ba a ɗora wani littafi kowane littafi ne akan ƙur'ani mai girma Allah ya samu dace malam maganar da ka faɗa ta dawo ya ce assalamu alaikum shin ko da 'yar mutum ta balaga ya halatta ya yi musabaha da ita to ai kai ma ka ce ko da 'yar mutum kenan ka ce ko da yarka ta balaga in kai hannu da ita mai laifi ka san muna da al'ada da tunanin kai abin nan ba a tunani amma ina so ka sani abu ya halatta fa daban yiwuwar aiwatarsa kuma daban yanzu misali ai cin naman doki ya halatta ko bai halatta ba amma da yawa daga cikin mai ba sa ci rashin cinka kana nufin ka haramta ne kawai bana sha'awa ne kuma ta zauna saboda haka eh ya halatta mutum ya hano da yarsa ko da baliga ce eh na san ya halatta amma ne kawai ina jin ba zan iya bane shikenan magana ta kare amma kar ka kuskura dan wani yayi ka ce bai daidai ba dan zaka fada ruwan zafi kuma kai a wul saboda ba za ka haramta masa ba tunda ai ba za ka harara wani wasa ba a wurin ai saboda ko da ka ce da ta balaga in ka ce mata assalamu alaikum ke ya baki karatun ki ba ya maganar muraja ya kaza kaza san ai uba kake ita kuma ya yake Allahu a'lam yace assalamu alaikum malam don Allah ina son ka yi min karin bayani akan idan mutum Allah ya sa shi ne sanadiyar mutuwar wani to malam idan ya biya diyar ya biya diya kuma zai yi azumi zai yi azumi ne shin ya ƙarin bayani a wannan magana taka akwai cakuɗe ciki domin idan ka ce ya sanadiyar wani kuma diya a wani irin kisa kake nufi kisa a shari'ar musulunci iri uku ne akwai kisan ganganci wani ba magana diya kawai wanda ya kashe a kashe shi annan nafsa bin nafs to kaga duk baka fayyace mana ba kawai ya kashe wani kace akwai kisan kure wannan shi ake ba da diya na uku akwai abin da suke kira shibhul amt na uku kenan kisan da ya kama da na kuskure kisan ganganci dai a fili yake mutum ya auna wani da mota ya bi ta kan shi a billah ko ya sa bindiga ko ya sa wuka to ba wannan ba hatta direbobi suna kisan ganganci ga misali mutum ya su kwani hanya tayarsa ta suɗe amma ya ce ba komai ko mota mai maleji 200 kurewar gudun kenan amma yana gudu a 180 kuma ba shi da burki kuma ba shi da taya ya ce ai ba komai wallahu ala kulli shayin qadir kaga ya zalunci aya aya ta yi gabas shi yamma to nan in ya buge wani hukuncin kisan ganganci ne yana ai kamar mutum ne ya fitar da dukiyar zakka zai bayar sai je aji dukiyar zakkan a fili inda a iya sacewa kuma ya san ana satar to sai ya biya haƙƙin Allah saɓanin inda zai fitar da dukiyar zakka ya yi niyyar bayarwa ya adana ta a zo a sace babu zama to wannan shine misalin kisa na ganganci na farko da na bako kisa na kuskure kuma shine ne ka dai da misalin wannan motar duk abin da ake bukata na mota ya tara tayoyinsa suna da kyau birki na ji kuma wani motar nan mai 200 yana ma tafiya karkari in ya kore 120 mai tafiya 120 is okay nake gani to kaddara ma yana tafiya ma a 80 ka gani kawai sai ya zo Allah ya kaddara ya tura wani ko kuma ya daki mutum da abin da wannan abin baya kisa dan mutum ya yi doka da zabori ko tsumagiyar dabino ai ba za ta yi kisa ba to sai ya mutu sai mu ci wannan kisan kuskure ne an gane ko ya mari wani sai ya mutu waliyazu billah wannan kisan kuskure ne to shi kake magana diya to akwai kuma kisan da yayi kama da na ganganci yayi kama da na ainihin kure suka ce misali mutum ne maharbi sai zotar da ciyawa sai dinga jin motsi a ciyawar wai ya ɗauka gada ne ko maraya ko barewa ashe wani ne ke kama ruwa bai sani ba <laughs> shi kuma sai saki bindiga a'udhu billahi to kaga nan ba dama ka ce kisan ganganci ne saboda shi mafarauci ne yasa kuma a lokaci guda ba za ka ce kisan nan ba gangancin ba ɗari bisa ɗari saboda a ya kamata ya sannu sunna to wai abin da nake cewa haka kisa yake gida uku to amma tun da tambayar ka kayi ne akan diyya to ina fata na kaji amsar wannan idan mutum ya kisa na na na kure of course zai ba da diyya zai ba da raƙuma nawa ɗari ɗari idan kuma kisan ainihin shibhul amdi ne shi suka ce ɗari sannan kuma kowanne mai ciki zai ba da diyya mughallaza ko kuma ya yi azumin wata biyu a jere amma idan dangi al'aƙila suka yi rantsuwa domin cancanta jini mutum hamsin da fuka ke faɗi shi kenan idan ku suka ce sun yafe za su iya yafewa amma idan abin ya cancanci rai ne to ko da sun yafe ana son kuma yi wannan azumi saboda martaba rai saboda ina fata direbobi da allah a ƙara mai da hankali kan yanayin tuƙi da ake yi kuma ni ina ganin abubuwan nan da error safety ke abu ne mai kyau saboda taimakawa ne wajen kare haɗarruka a hanya kada mutum ya taurin kai dokokin nan na a ce ga 'yan sanda suna ba da hannu abu taimaka mutane ne ke gani a zo a ce ga traffic karka ce to meye ni ba zan mm ka yi haƙuri in dai ka ga jannan ka tsaya saboda kare rai ne kuma wannan ba zai kasance laifi ga mumini ya kiyaye ba wallahu alam wa bihi tawfiq